salo na soyayya gunki na bude sabon babi na yi na amikin yarjin zuci ke ta yi zaɓi na saryawa gare ni fuska ta ki ta zama madubi kisa hakan raina ki kawai ki kira ni da habibi gobe. Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro, Assalamu alaikum warahmatullah. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin Mari babban kifi wanda Mum Mihal ta wallafa. Yanzu madadin ciki ta karasa gaban gadon, zama ta yi a kai ta janyo kayan sakawar. Riga jikinta ta zuge kamar yadda ta ga an yi mata ɗazu. Cire ta ta yi ta sanya wadda aka bata. Ta ɗauki wandan ta saka shi ma, sannan ta ɗauko hular ta cire ta kanta ta saka wata, gami da tura gashin ta cikin hular. Haka kawai ta ji nishaɗi na shigarta. Lallai ta tabbatar tana da sa'a. Tun da gashi, wanda ta saka ran nata ta haɗu da shi a sanda ta fidda ran za ta kuma ganin sa kuma shi ke kula da ita ma a yanzu haka abincin da ya ajiye mata ta janyo ta buɗe ƙure shi ta yi da kallo don bai taɓa cin irin abincin ba kaɗan ta ɗebo ta kai baki kasa haɗiyewa ta yi ta fito da shi tana yatsa na fuska cikin laidar ta zara na hannunta sannan ta mayar da abincin ta ajiye komawa ta yi ta kwanta abinta a lokacin na ya turo kofar ɗakin ya shigo lokacin har wanka ya yi sallah ya kuma ɗan ci abinci ganin ta kwanta ya sanya shi fara yi mata magana tashi ta yi ta zauna tana kallon sa don don ta ji shigowarsa ta kasan ido yake kare mata kallo sosai kayan suka yi mata kyau suka haska ta ga magunguna ki sha ina fata dai kin cinye abincin duka ya faɗa yana fiddo magungunan yana ajiyewa kallon ledar da ke kasa yayi ya buɗe ya ga ta ci ba shi ma abin wanke bakin da ya saka mata bata ɗauka ba dama babu batun yin wanka tunda da rauni a jikinta dan dafe kansa yayi shi ya rasa me zai yi mata buɗe abincin yayi ya ɗebo ya nufi bakinta amma sai ta kau da kai mayarwa ya ajiye ya miƙe ya fice abinsa dan tunda bata ci abinci ba ai ai babu batun shan magani kenan ja mata kofar yayi sannan ya koma can kan kujera ya kwanta da kallo ta bishi kana ita ma ta koma ta kwanta ta ke bacci ya awon gaba da ita shi ko wayarsa ya dauko ya danna kiran abban nasa ta din tana ringin kana haka dauka sallama yayi masa daga can ya amsa sannan ya dora da fadin wai sai yaushe zaka dawo ni ni fa zaman nan naka san hankali na bai kwanta da shi ba ina fargabar wani abin ya same ka a can kai da ka tafi da kyar amma ka gama abin da ka je yi kuma har yanzu shiru afra na nan duk ta daga hankalinta na rashin dawarka ita ma antin naka haka ajiyar zuciya ya sauke mai karfi kana ya ce abba ai gobe yanzu mun shigo najeriya kwantar da hankalinka babu abin da zai same ni insha allah kawai dai an samu wata 'yar matsala ce shi yasa ka je ni shiru amma ka kwantar musu da hankali ina cikin koshin lafiya wace matsala ce ta faru kuma na ji kana cewa za ku tashi kai da wa za ku taso din maganar ba za ta yiwu a waya ba abba idan mun zo sai ku ji komai amma dai zan zo muku da wani surprise wani irin surprise kuma za ka zo mana da shi kuma me yasa maganar ba za ta yiwu a waya ba ni fa hankalina ya kasa kwanciya ina yawan jin faduwar gaba kamar dai wani abin zai faru ka faɗa min ko menene yanzu hankali na ya ki kwanciya kwata-kwata akan na bari sai zuwa gobe ya ce abba ka kwantar da hankalin ka dan Allah in na zo za ka ji komai zan kwanta yanzu sai da safe ya faɗa yana kashe wayar gaba ɗaya ma ya kashe ta dan ya san zai iya kuma kiransa shi kan bai san ta yadda zai fasalta masa abin ba a yanzu shi kansa ma gaba ɗaya ya kulle bai san yadda zai yi da waccan 'yan rigimar ba idan suka je gida tare kuma dole sai dai ya tafi da ita ɗin dan ko da wasa ba zai iya tafiya ya bar ta a nan ba don duk alamu sun nuna ta samu cutar mantawa kwakwalwarta ne tun da gashi rubutu ma ya yi mata amma ta kasa gane me yake nufi dama niyarsa idan tana ganewa ya tambaye ta yan uwanta ya yi komai a rubuce amma ta kasa fahimta kuma shi ba zai yiwu ya ci gaba da jinyarta ba Tun da ba muharramin ta bane shi kuma zaman su su su biyu a gidan ya saba wa shari'a dan yanzu ma dukkan abin da yake yi mata ba karamin dauriya yake yi ba Tun da ya san irin halittar da ubangiji ya yi masa dole sai dai ya kai ta can din ta zauna tare da su in ya so duk sanda ta dawo hayyacinta sai su ja inda take su mai da ita ga ahalinta don ya tabbatar dole wata rana za ta dawo hayyacinta har ma ta yi magana ba za ta taɓa dawwama a hakan ba da wannan tunanin bacci ya awon gaba da shi ko da ya farka gari ya waye sosai ya san rashin kwanciya da wuri ne ya sa shi makara miƙewa ya zaune yana miƙa don duk jikinsa ciwo yake yi masa sun bai saba da kwanciya akan kujera ba kwangwasa mata kofar yayi ita kam tuni ta farka dama jin shiru ya tura ɗakin a kwance ya hango ta amma idan ta biyu ki tashi ki alwala ki yi sallah ya faɗa yana juyowa duk da ba shi da tabbacin ta ji me ya ce sai dai wani lokacin sai ya ga kamar ta san me yake cewa mayarwa ne dai kawai ba za ta iya yi ba ita kam tunani ma ta tafi menene alwala da kuma sallah kuma sauka ta yi akan gadon ta kuma shiga ban daki da jan ciki ruwan nan dai take kallo zuciyarta na kwaɗayi ta mata ta shiga ciki wata na kwabarta dan ganin ruwan ahalinta yake tuna mata juyawa ta kuma yi ta fita shi kuwa sai da yayi wanka sannan ya dauro alwala ya fito jallabiya ya zira ya tada sallah bayan ya idar ya soma shirya kayansa a jaka duk wani abu amfanin sa ya hada a ciki shiryawa ya so mai sai da ya gama shiryawa sannan ya koma ya zauna yana jiran zuwa rohit a daidai lokacin ne ya ji alamun ana taɓa kofar kallon gurin ya yi ita ya hango ta fito daga dakin, kamar wani mai koyon tafiya tana dafe bango a hankali take tahowa hannunta dafe da bango har ta karaso gabansa sanin ta zauna a ƙasa tana kallon sa. shi ma ɗin ita yake kallo cike da tausayawa dan ganin yadda take tafiya kamar mai koyon tafiya ya kuma karya masa zuciya gaba ɗaya tausayinta yake ji sosai bai san me zai yi mata ba a yanzu don ma kayanta babu abin da suka yi za su iya tafiya a hakan ko ba su kama ta ba lokaci lokaci yake kallon agogo jira kawai yake ya ji zuwan rohit shi ko wannan likitan tun da ya fito daga ɗakin ya fice daga asibitin baki ɗaya don ya tsorata sosai kuma yana tsoron hukuncin da wannan da suke taron zai zartar a kansa kai tsaye gida ya nufa har ya kwanta hannunsa bai daina zugin nan ba washe gari ma da ya farka da ciwon hannun ya tashi san bai yi niyyar fita asibiti ba a yau sai da ya gama kimtsawa sannan ya zauna karyawa don tuna aka kawo masa remote ya ɗauka ɗauka ya kunna TV don ya kalli labarai. Bidiyon abin da ya wakana tsakanin ma'aikatan nan da wannan mami wata ɗin aka soma haskowa ana ƙarin bayani a kai. Kusan ƙwarewa ya yi lokacin da aka hasko fuskarta sanda suka janyo ta bakin ruwan nan. Ƙurawa fuskarta ido ya yi musamman idanuwanta wani tunani ne ya faɗo masa. Take tuna lokacin ta buɗe idanuwanta a kansa yanda idanuwan nata suke da su da wannan da aka hasko babu bambanci yanayin shaf ɗin fuskarta da jikinta babu maraba da wannan zumbure miƙe tsaye sanda aka sakar mata harbin nan a baya ta yi kasan cikin ruwa tabbas wannan ita ce aka kai musu asibiti suka yi mata aiki dan daidai gurin da suka cire mata bullet din a gurin aka harbe ta kenan wannan abar mai hatsari ita ke kwanciya asibitin su tabbas nan gaba kaɗan za ta gama da su musamman shi da ya ga tana yi masa wani irin kallo wayarsa ya zaro cikin rawar jiki ya hau kiran babban su amma bata shiga ba cikin sauri ya hau shiryawa duk da bai yi niyyar fita ba amma yanzu ta kama shi dole yana gama shiryawa ya fito ya hau motarsa ya fita gidan gudu yake yi sosai har ya karasa asibiti kai tsaye tsaye su ya wuce ya ci sa'a kuwa duk yawanci sun zo ina wannan mara lafiyar da muka cire bullet jiya a jikinta tana can ɗakin da aka kwantar da ita mana cewar babban nasu domin gaggawar zuwa mu ɗauki mummunan mataki a kanta don kuwa ba mutum ba ce mami wata ce kuma ina mai tabbatar muku idan ta dawo lafiya babu wanda za ta bari a cikinmu da rai cikin kiɗima suka miƙe tsaye dukkaninsu cike da ƙarin bayani take ya kwashe komai da ya gani ya kuma je sanar musu lokaci ɗaya kusan likitoci uku suka ce sun gani suma ana haskawa amma ko kaɗan ba su kawo ita bace duk cikin harshen turanci suke wannan maganganun nasu duk ficewa suka yi a ɗakin suka nufi ɗakin nasu sai dai suna buɗewa suka ga wayan babu su a ciki guduwa suka yi ta tabbata shi ma mai jinyar tata mami wata ɗin ne cewar wannan likitan ni na ba sallama jiya da daddare ya tare ni lokacin da zan tafi ya ce min in bashi sallama to da yake ni ma tsorace nake da ita tun haɗa idan da muka yi na ji na ya buga hakan ya sa na yi sauran rubuta musu sallaman na bashi shiru suka yi dukkaninsu cike da al'ajabi can wani daga cikinsu ya ce ina da number rahit su ne suka kawo ta asibitin nan kuma na san shi zai maida su gida na san ya san inda suke a yanzu bari in kira shi duk amincewa suka yi a kira shi din wayarsa ya dauka ya kira shi tana fara ruri ya daga kana gida ne ka jira mu a gidanka yanzu nan ga mu nan zuwa menene ya faru ya tambaya daga can bangaren ina wannan macin da namijin da ka kawo su asibitin nan yanzu za mu zo ka kai mu inda suke yana gama faɗa ya kashe wayarsa sannan ya ce su biyo shi suna fita kai tsaye suka wuce ofishin jami'an kasar don sanar da su suna zuwa kuwa aka ba su jami'ai don su tafi tare makamai suka ɗiba tare da wata na'ura da za su haska su da ita ko menene su ma sai ta bayyana kai tsaye gidan rohit din suka nufa shi ko dr ril agogo yake ta kalla cike da kosawa ya kusan awa uku a zaune a gurin yana jiran zuwan rohit amma shiru ga wayarsa yana ta kira yana ringin amma ba ɗauka ba ita ma tana zaune a gefe ta gama shiryawa dan ya gwada mata yadda za ta goge bakinta kuma ta goge har abin karyawa ya mata oda kuma bata ci ba ya yi matukar kosawa ya bar ƙasar. gashin su ma sai waya suke yi masa amma ya ki dagawa dan ya san idan ya ɗaga ma tambayar ya taho za su yi masa kamar daga sama ya ji ana nokin miƙewa yana ɓata rai ya nufi kofar yana buɗewa ya ga rahitin duk a firgice san baya cikin nutsuwarsa yana shirin tambayarsa lafiya sai kawai ya ga ya shige ciki a sukwane dole shi ma ya bi bayansa yana shiga ya ga ya kwaso jakunkunan da ke ajiya a ƙasa ya nufi kofa lafiya kuwa rohit ya tambaya cikin faduwar gaba babu lokaci ku taho mu tafi zan yi maka bayani daga baya amma yanzu dai burina na ga kun bar ƙasar nan lafiya ya ƙarasa yana ficewa miƙewa da sauri shi kuwa juyawa ya yi gurinta sai ya ga ita ma ta taso tana tafiya tana dafe bango taimaka mata yi suka karasa ficewa yana shirin rufe gidan rahit din ya ce ya bar shi haka kawai su zo su shiga mota su wuce dan tuni ya shigar masa da kayan ciki bayan ya buɗe mata ta shiga kujerar ya sauke mata ta kwanta sannan ya zagaya kusa da rahit din wanda tuni ta da motar ya zauna a guje ya figi motar suka fice a gidan ganin ana kiransa haka aka ci gaba da kiransa amma bai daga ba ganin hakan ya sanya dr niyyar daga kiran dan ya sanar ma da mai wayan yana uzuri uzuri sai dai cikin sauri Rohit ya kwace wayar ya kashe ta ma gaba daya shi ma bai tambayi dalili ba ya ja bakin sa ya shiru aka saka karasa airport din suna zuwa yace su shiga layi yanzu nan za a kira su ya gama yi musu komai dama hannun ta ya kama suka bi layi bai fi mutum biyar aka kira ba sai aka kira su juyawa yayi dan su yi sallama sai dai yace su je babu lokaci za su yi waya kawai kai ya kada yana masa godiya sannan ya saka ta a gaba dan su hau sai dai ta kasa hawa mata takalar jirgi dole yanzu ma daukar ta yayi cak ya fara hawa da ita ya zai yi tunda da kamawa ta yi kuma lalura ce ai har ciki ya kai ta kana ya dire inda za su zauna ya duba sannan ya zaunar da ita shi ma ya zauna daura mata bel din yayi shi ma ya daura sai jirgin ya tashi shi kansa Rohit ya matsa a gama jirgin su ya tashi a can kuwa ma'aikata sai kiran wayar Rohit din suke yi amma ya ki dagawa hakan ya sanya suka yanke tafiya gidansa bisa jagorancin wannan likitan suna zuwa gidan suka tarar a rufe sun jima a gurin basu ga ta inda ya bullo ba gashi ya ki daga wayar har lokacin ina tunanin da haɗin bakin Rohit tunda tare aka gansu kuma babu mama mamaki ya san me zai faru shi yasa ya ki daga wayar kuma gashi baya nan cewar wani likita ni ma na daura alamar tambaya akan Rohit din kuma babu mamaki yana son boye su ne a wani guri don haka yanzu babu lokaci kamata yayi mu hanzarta zuwa airport din cikin kasar nan ko za mu gansu a can cewar wani jami'in da suka taho tare duk na am suka yi da shawarar inda take suka koma motar da suka zo suka nufi can din kamar an ce Rohit din ya waiga ya hango suna shigowa cikin gurin ido ya fiddo cike da tsoro yana fatan jirgin ya tashi tunda duk an gama shiga suna shigo shigowa suka hau dube-dube a gurin amma ba su hango su ba jirgin ne ya soma alamun zai tashi cikin sauri suka nufe shi ɗagawa direban jirgin hannu suka yi akan ya dakata amma shi bai ma kula ba kasancewar ga kuma karar jirgi da ta cika gurin tunin rohit ya ɓuya inda ba za su gan shi ba jirgin ne ya soma tafiya a ƙasa zai tashi Motar su suka koma suka tashe ta suna bin jirgin dukkaninsu takaici ne ya kume su lokacin da jirgin ya ɗaga ya fara lolawa sama ba karamin daɗi ne ya ziyarci zuhiyar rohit ba lokacin da ya hango tashin jirgin su kuwa gaba ɗaya a yayin ya mugun ɓaci na rashin nasarar da suka yi shi kuwa sanda jirgin ya ɗaga limshe idanuwansa ya yi yana mai jingina a jikin kujerar da yake kai kawai tunanin in ya je da ita can ɗin yake yi shin za a bar ta ta zauna tare da su ne ko ko ba za a bar ta ba shi kuwa Rohit sai da ya ga tashin su sannan ya tafi gida sai dai yana zuwa gidan ya tarar da su a kofar gida suna ganin tsayuwar motarsa suka farfito shi ma fitowar yayi yana kallon su jami'in ne ya zo ya kama shi ya sanya shi a mota suka tafi da shi bayan sun je cikin ofishin su suka shigar da shi tambayoyi Tambayoyi suka so jero masa har ma ya rasa wacce zai amsa musu a ciki. Shiru ya har suka gama masa tambayoyin kana ya ce, Yanzu to wacce tambaya kuke son na amsa muku? Duka za ka amsa mana, likitan ya faɗa. Gyaran murya ya yi kana ya ce, To da farko dai ni ban san shi ba, dan nema a nan muka haɗu da shi, san ban san daga wace ƙasa ya zo ba. Sannan wannan yarinyar da kuke magana a kanta tare ya zo da ita. Kuma ni san da kuke ta kira na bana kusa da wayar ne, hankali na yana gunganin ganin sun bar ƙasar nan, saboda mahaifinsu yana ta waya su dawo gida ta ci gaba da jinyar a can. don su ya tashi lokacin da suka samu labarin tana asibiti. Hakan ne ma ya sanya ya matsa jiya aka sallame su. Bayan wannan ni ban san komai ba kuma. Shiru suka yi suna sauraren shi. Sai can ɗaya ya ce "Ka ce kanwarsa ce kai ka ga lokacin da ya zo tare da ita ɗin sannan kuma menene dalilin harbin da aka yi mata. Shiru ya yi kamar mai tunani sai can ya ɗago ya ce gaskiya ni ban ga zuwansa ba. Hasali ma ban san ya zo ƙasar ba sai da ya kira ni akan na zo. Ina zuwa muka ɗauko ta zuwa asibiti. A ina ka ɗauko su ka kawo su asibitin. Wani ya kuma jefo masa tambaya a gidansa kansa ya samu kansa da faɗin hakan shiru suka kuma yi cike da kullewar kai wannan likitan a zafafe ya ce ƙarya kake yi da kace a gida ka ɗauko su a bakin teku ka ɗauko su kuma shi ma ya maka ƙarya da ya ce kanwarsa ce kuma tare suka zo domin kuwa wannan abar ce mai haɗari kuma a cikin biyu dole ne za a yi ɗaya ko dai duka su biyun ko kuma ita kaɗai sai dai ɗan zabura jin abin da ya ce amma bai nuna ba gudun kar su gano ya yi musu ƙarya ya ce menene shaidarka akan hakan da ka faɗa gashi ka duba wani likita ya yi saurin zaro wayarsa ya yi shige-shigen sa kana ya mika masa dan yana tabbacin an ɗora ta a intanet sai gashi kuwa an ɗora ɗin karɓa Rohit yayi yana kalla gumi ne ya soma karyo masa don kuwa tabbas a bakin wannan kogin suka ɗauko ta kuma ba zai manta rigar sanyin da ke jikinta irin ta ƙasar ce ba da alama tasa ce mika musu wayar yayi sannan ya kuma sai ta kansa ya ce gaskiya sai dai kama amma ni dai a gida na ɗauko ta duk da na so tambayar ta me ya same ta duba da jin da take zubarwa amma ganin baya cikin nutsuwarsa yasa ban masa wannan tambayar ba ina tantama idan harbi ne dan ni dai na ga jini amma babu alamun harbi ya kuma faɗa don kawar musu da hankali harbi ne mana don kuwa mu ne muka yi mata aiki muka cire bullet ɗin kuma ni har ido muka yi da ita sam idan ta ba irin namu bane irin nasu ne na yan ruwa kuma dole ne mu san inda take don a yi saurin kawar da ita don kuwa zamanta cikin mutane akwai haɗari ba ɗan kaɗan ba zaman zamansa a cikin ruwa shine ya fi kwanciyar hankali duk kai suke kaɗawa kamar kadangaro rohit ne ya kuma cewa to yanzu dai tunda ta bar ƙasar nan menene naku na damuwa ta riga da ta yi nesa da ku kuma babu wanda za ta samu damar cutarwa a cikin ku dan da za ta yi muku wani abu tun lokacin da kuke binta dan hallaka ta za ta karar da ku tun da ita dan ba mutum bace to wai menene dalilin da ya sanya ma kuke son hallaka ta ita da bata yi muku komai ba jin alamun tafiya ya sanya suka kai kallon su bakin kofar wata budurwa ce ta shigo da tsinin takalminta sanye da karamin skirt da riga da bata wuce cibiya ba ta sha glass a idanuwanta ni ce zan baka amsar wannan tambayar taka ta faɗa tana karasowa ciki ta nemi kujera ta zauna cire glass din idanta ta yi sai lokacin ne na gane ta wacce ta harbi Marius ce a cikin ruwan nan. A bangaren Dr. Hill kuwa a hankali jirgin sa ke sauka a filin tashi da saukar jirage da ke garin Abuja sai da ya gama daidaita sauka kana mutane suka fara saukowa. A hankali ya bude idanuwansa daga limshe sun da yayi ya miƙe tsaye kana ya kai kallonsa a kanta. Ita har bacci ya ma ɗauke tashi bai sani ba. Dan daba kujerar take kai yayi bude idanuwan da ta ta daura su akan nasa. Tashi mu tafi ya faɗa yana ɗaukar jakar yayi gaba. Ta fahimci abin da yake nufi don haka ta miƙe ke ita ma tana takawa a hankali. Kujerun jirgin take dafawa har ta kai ƙarshen bakin ƙofar. Ji ta yi ta tsaya ta kasa taka mata takalar har ya kusa sauka ya waigo. Hango ta yayi a tsaye wani huce ya farzan mai zafi kana ya koma sama. Hannunta ya kamo ya fara sakowa da ita tana dafa marikin jirgi. Bai fi mata takala uku ya rage sauka ba ta tafi za ta kifa. Cikin sauri ya taro ta sannan ya ɗan kara ta a jikin kafaɗarsa ya kara sakowa da ita. Tun fitowarsa a jirgi sa'an ta saka hango shi cike da ɗauki afra ta nufe shi idan ta tarbo shi sai dai da ta ga ya juya ya kuma hawa mata takalar. baki ta saki ganin ya kamo hannun wata matashiyar mace irin ta ta marza ko gizo yake mata ba zato ta ga ya karo ta a kafadarsa iro ta fiddo waje kirjinta na wata irin bugawa tana kallo ya karasa gefe ya tsaya shi da ita sai lokacin ne ya sake ta ta tsaya a gefensa wani irin suya da zuciyar da ke yi mata ya sanya ta ji kamar ta ɗora hannu a ta zunduma ihu juyawa ta yi ta kalli anti da ta hangame baki ita ma tana kallon su daga inda suke tsaye sai kuma ta kai kallon ta ga abba idan tana ciccikowa da kwalla shi ma dai kallon su yake yi cike da mamakin wannan din kuma wace ce kamar an ce Dr. ya waigo ya hango su tsaye suna bin su da kallo cikin sauri ya tawo ya karaso gaban su yana zuwa ya rungume abba shi ma rungume shin yayi dan babu ƙarya yayi kewarsa yana niyyar karasawa gurin sa antin ya tuna da wacce suke tare cikin sauri ya waiga aikuwa a tsayen ya ganta inda take komawa ya gurin ya kamo hannunta dan babu abin da za ta kama ta yi tafiya suka karaso gaban su saurin sakin hannunta yayi yi ganin irin kallon da abban nasa ke yi masa yana kuma kallon hannun nasu ita kuwa afra cike da kishi take kallon marius din ita ma kafe ta da idanu ta yi suka hau kallon kallo afra ce ta fara ɗauke idanunta daga kallonta jin kirjinta na kara gudun bugawar da yake yi to ita kuma wannan daga ina take ta raya a ranta wannan ce surprise din da aka ce za ka yi mana dama wace ce ita daga ina take kawai me yasa ka taho da ita abban ya jero masa tambayoyi abba yanzu fa muka dawo kuma a mugun gajiye nake aiko ruwa a bari in sha in huta sannan a ji komai ko kai kawai ya girgiza kana ya juya ya nufa motar da suka zo da ita ba tare da ya kuma kallanta ba tsaki afra ta ja tana yin gaba ta buɗe motar ta ta shige ita ma sarai ya ji ta kuma ya san dalilin tsakin amma sai ya share ya juya gurin marius tare da faɗin taho sun tafi cikin sauri anti ta kai kallanta kanta karaf suka haɗa ido ji ta yi kirjinta ya buga da ƙarfi kallanta ta maida kansa tare da faɗin wai kana nufin gidanmu za mu tafi da wannan abar ai ya ɗauka taimaka mata kawai kai ta zo nan ɗin a nan gurin za ka haɗa ta da danginta ta bi su amma ya za a yi ka kai mana wannan mai idan magen gida dan murmushi yayi yana kallon antin kana ya ce yanzu dai mu je gida anti idan na yi muku bayani za ku fahimci komai tana shirin kuma yin magana abban ya ɗaga mata hannu dole ta ja bakin ta yi shiru kana ta buɗe motar afra ta shiga ciki saɓanin da da ta zo a motar abba motar abban ya buɗe mata shi ma baya ta shiga kafin daga bisani ya buɗe gaba ya zauna a mazaunin driver shine ya ja su suka nufi gida a motar sa anti kuwa afra ce da ke tukin sai huci take yi ta kalli anti ta anti kina ina ganin wani kalar wulakanci da ril ya dawo da shi wai shine har da taho da wata daga can to ita menene na biyo shi in ba da wata a ƙasa ba Ta be baki ita ma antin ta yi kana ta ce to ina zan sani dole sai ya faɗa mana da bakinsa ai ko amma ni gaskiya hankali na bai kwanta da wannan yarinyar ba ni da na kalli irin ta ma tsoro na ji Hankalin ki bai kwanta da ita ba ko ne hankali na bai kwanta da ita ba anti kina kallo fa yanda yake rike da hannunta kuma har da karota a jikin kafadarsa ɗazu da suka sauko kenan zaman da yayi dama a gurin ta yake ni gaba ɗaya fargabar abin da da zai faɗa nake ji ina tsoron ya ce biyo shi ta yi don ya aure ta don ni zargi ma nake yi ko ciki ne da ita iyayenta suka ki karɓar ta suka haɗo shi da ita cikin sauri ta kwaɓe ta da faɗin kul na kuma kin faɗa haka shi baki ai cewa aka yi ya faɗa alkhairi ko ya yi shiru yanzu idan hakan ya tabbata ke kina tunanin za mu cimma mu ne cikin sauki to kawai ki yi shiru sai abin da aka ce kuma zuciyarki ce kawai ke miki wasu wasi da kuma kishin da ya rufe miki idanu amma babu wani bacin wai biyo shi ta yi ya aure ta sai dai wani abun kuma daban shiru ta yi ita ma ba ba don ranta yana so ba kuma ba don ta yarda ba kawai tunaninta abin da ya tsaya a kai kenan in ba haka ba menene haɗinsa da mace shi da ya je yin abu ya dawo kwana biyu kuma gashi har rike ta yake yi saɓanin ita da ko zama kusa da shi baya ƙaunar yi tana ta taɓa shi lallai yayi mugun raina mata hankali da yake ta nuna shi ɗin na Allah ne ashe shege ayarsa yake yi a ɓoye haka dai shi ya dinga zuga ta da kitsa mata wasu abubuwa take kuwa ta hau kai ta zauna ta cika ta yi fam shi kuwa a motar ɗan hira suke yi jifa jifa da abban nasa dan ya lura har yanzu ya ki sakar masa fuska jan bakinsa yayi ya tsuke kawai don ya san abban nasa na matakar sansa amma hakan bai tsaya ya kasa tsayawa ya bashi tarbiyya ba san baya so ya ga wani abu na shashanci da zai lalata masa tarbiyarsa shi yasa shi ma yake kiyayewa sosai ya san duk ganinsa da wannan macen ne ya sanya ya daure masa fuska ya san kuma babu tunanin da ba za su yi ba dama a haka har suka karasa gida tun aka bude gate motar afra ce ta fara shiga kana ya danna tasa ciki yana gano ta tana yin fakin ɗin ta fito suka yi cikin gida abun su sam sai ya ji bai ji daɗi ba dama kuma ya tsammaci hakan daga gare ta shi ma abban fita ya yado shi ciki dole ya buɗe ya fito shi ma zuciyarsa a jagule ganin duka sun shige babu wanda ya bi ta kansa mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba ban soki in ki guje ne zan sha